In the name of God, the most gracious, the most merciful. By the token of time through the ages, verily mankind is in loss, except those who have faith and do righteous deeds and join together in the mutual teaching of truth. a ce rayuwa ta mutum ba akan wannan tabarki ba wallahi abin ka tausaya mai ne wani to da wannan nake so nuna mana cewa wannan hanya da muke kai ta ɗalibta wallahi mu kankame ta mu rike ta abdu alaiha bin nawajid din ka rika da tumaran haƙoranka ko sunna ko kafar ta ina tuna wasu mutane biyu a rayuwana wanda duk sanda na tuna sai sun mun allura na kuma gode ma Allah kasancewa na ɗalibin ilimi na farkon su ɗaya ɗalibi ne matashi na gani a gaya ma sarki ne kokari a garin kaduna wallahi ana tare da shi tun bayan la'asar ake karatu da shi da aka yi sallar maghrib ya ce bari ya je ya wanka ya dawo don a ci gaba da karatu da shi bayan isha'i wallahi fitan nan bai dawo da ran shi nan ba sai dai gawan shi aka kawo masallaci a lokacin isha'i aka yi masa sallah da wani dan uwa da muka yi karatu da shi a jami'ar bayero shi da ya zo jami'a bai ma san mai addini ba bai lissafin shi matsa mishi muka yi aje a yi sallah ba da san ran shi ba na san kun san makarantar daro arkam da take biyu ke onsite a nan ya ga ana yayin yara ɗalibai wallahi dalilin dawon shi cikin tunanin ya tuban ma Allah kenan har ya fara hadda alkur'ani a takaice na tsuke muku komai wallahi tun daga bakara yana suratul anbiya wata rana mun rabu da shi zai je ka tsina da wanda bai yi ba ke to duk sannan tuna waɗannan sai ga rayuwan ba ta da tsayi yan uwa kuma more ma rayuwan shine bi riko da tafarkin sunna ni ba zan iya cewa kuma ba akar makalla kusan wannan shine da nake jawowa wato al'amura cin riban karshen su shine al'amari kar ka ruku da baya ka gode ma Allah dai in baya ta yi kyau ta kuma gode ma Allah da yanzu take kyau amma fa kar ka amince mai yaudara da makircin shaidan dan uwa a gama da kai Allah ta'ala ya sa mu karshe mai kyau Allah ta'ala kuma ya saka malaman mu da alkhairi ya damanta musu littafin su ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba assalamu alaikum wa rahmatullah